ne wanda bai ji ba bai gani ba Allah karka bari a cutar da shi ya Allah kai mai iko ne bisa dukan komai ya Allah wannan fitina ba mai iyawa sai kai ya Allah ya Allah mun gane kowa ya gaza ba mai iyawa gwamnatin Najeriya ba za ta iya ba General Buhari ba zai iya ba gwamnonin Najeriya ba za su iya ba ministoci ba za su iya ba sanatocin najeriya ba sa iyawa yan majalisun najeriya sun gaza ba su iyawa sarakunan najeriya ba su iyawa sojojin najeriya ba su iyawa yan sandan najeriya ba su iyawa ya allah kowa ya gaza kowa ya gaza kowa ya gaza kai kare ka sauraya allah ya allah kai kare ka sauraya allah ka tausaya mana ya Allah muna kai kukanmu zuwa gaka. ya Allah ka share mana hawayenmu ya Allah ka kalli bayinka da aka ɗiba aka shiga da su cikin daji suna nan to masha Allah to wannan bidiyo abin da yasa na sashi a farko sarki zaki kaga ai addu'o'in da yi kusan abin da muke faɗa ne mu ma ah, wannan sun gaza shugaban ƙasa ya gaza sanatoci sun gaza gwamnoni sun gaza duka sun gaza to ina ma a ce malam ya tsaya a kan wannan mukamin da yake kai abubuwan da ya faɗa ɗin nan da sai ya tsaya a haka to amma kuma kawai bayan mala ya shaƙi iska ko in ce ya shaƙi wasu masu numfashi da kyau a kawun kawai sai muka ji kuma ya canza ra'ayi ka sa bidiyo na biyu yi damar zaben buhari wallahi har yanzu ban yi nadama ba wallahi har yanzu bana nadama domin dalilan da muka gaya muku ku zaɓe su saboda shi har yanzu mu bai saba mana dalilan ba bai saba mana ba babu na dama dama mun ce ku zaɓe shi ba mu kuɗi ba ko mun ce ku zaɓe shi ba mu kuɗi ko ba babu ba da mun yi saboda mu fake da guzuma mu harbi karsana ne mu samu kuɗi da yanzu mun fara zagi shi ko fara zagi shi ba da yanzu mun fara zagi muna cewa mun dasa bishiya an hana mu shan inuwa dama ai mutum mugun ice kai zaka dasa sai ya girma ya inuwa ta lib lib lib ka zo shan inuwa ai bala'i to mu mun amma da yake ba wannan ne manufar mu ba har yanzu kuma duk wanda ta zai magana sai ya ce to to sarki ake yanzu idan mun yi kwamfiya da bidiyon farko shugaban ƙasa ya gaza gwamnoni sun gaza sanatoci sun gaza a nan kuma kawai malam sai ya canza ra'ayi Eh, ba ma na daman zaben wani abin da muka ce abin da muka ce a zaɓe su don su har yanzu bai gaza a kansu ba ko wani makamanci ko magana makamancin haka amma a can kuma yana cewa ya gaza saboda Allah to kaga irin waɗannan abubuwan tala'ub da hankalin masu sauraro da hankalin waɗanda ake bi irin waɗannan abubuwan yana jawo a samu matsala tsakani da Allah eh bismillah sarki wannan shakka kabir gombe ne me yasa hmm. wani dalili ya sa ya yi wannan maganan farko sannan kuma ya kuma ya dawo ya yi wannan magana na biyu. To ala iya halin gaskiya duk zaton da za a mai shi ne kawai lokacin da mutum zai yi magana baya tantancewa. Daga ya ji daɗin microphone ya fita ya ga jama'a a gabansa suna kabbara sai ya ɗauka zai faɗi komai. Washe gari kuma ko ɗan wani lokaci kaɗan kuma sai ya je warware kansa. sai je warware kansa idan ka faɗi magana ƙwaya ɗaya ka ya kamata ka tabbata kuma ba wani abu bane ya jawo irin wannan ya zama na ƙazantacciyar shiga na siyasa ai akwai malamai da yawa waɗanda su ma suna idala amma ba sa irin wannan ƙazantar ba sa irin wannan ƙazantar in za su yi magana kawai za su yi magana maganar da suka faɗa jiya ita za ka ji yau maganar da suka faɗa yau ita za ka ji gobe ita za ka ji jibi ba sa irin wannan talawu ɗin saboda ba sa yawo ofisoshin gwamnati suna zuwa suna maula suna barace-barace da sauransu sannan kuma a dinga kaɗa hankalin talaka irin waɗannan abubuwa kaga wannan abubuwan bai dace ba ya kamata kawai in mutum zai faɗi magana ɗaya ya tsaya akan magana ƙwaya ɗaya ka ɗaya akan magana ƙwaya ɗaya amma ka faɗi magana haka a nan ka ce kaza nan kuma ka zo ka warware can sun gaza nan kuma a'a ba su gaza ba kana ma bugun alfahari dalilan da ya sa muka fazaɓe shi har yanzu ba canza ba a nan fa yazo yake magana wani bidiyon da na ce inda akwai ka sa mana yazo yana maganan cewa ko kujerun gidan eh, mai girma shugaban kasa ne yace ba su canza ba ko wani abu kujeru ba su canza ba hmm. ko wai in ka shiga gidan ko kasa ne a gidan saboda Allah mutum zai faɗa ya dinga faɗan gaskiya mana ba a ce kar ka yi siyasa ba a mazaunin ka na malami amma in za ka yi ka yi mai tsafta ka yi mai tsafta ba wanda za a kaɗar da hankalin mabiya a tura su wani guri su je su shiga ba za masu rasa ma ya za su yi to kaga irin waɗannan abubuwan yana daga cikin dalili